بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بياك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a yau laraba ashirin daidai ga watan rabi'u awwal a shekara ta dubu da biyu daidai da ashirin da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma miladiya za mu ci gaba da karatu wanda littafi mai tarin albarka sharhu sunna na al'imamul barbahari ubangiji Allah madaukin sarki ya ji kanshi da gafara ya rahamta musu a yau za mu tashi a gaba ta bakwai. a inda al'imamul barbahari yake cewa bismillahir rahmanir rahim واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغدير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم الإمام البهاري أتكون لتافي من سنة شرح السنة yana yin bayanin sunna ne baki ɗaya saboda kaga ya shafi sunna ƙauliya da sunna fi'iliya da sunna ƙaririya da sunna i'tiqadiyya duk makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala yake mana bayani shi sa yace wa'alam ya kai dan uwa mai albarka ka sani anna shira'a lalle saya shine ashira wal bai'a da sayarwa ina ba ta mun wannan da kyau idan suka zo su biyu a haɗe to haka zaka rarrabe su amma ba haka ba lafazin shara yana zuwa sayarwa kuma yana zuwa saya wa minan nasi man nafsa nafsahu ibtigha'a marbatillah man a akwai wanda ke sayarwa kaga ba wanda yake saya ba wanda yake sayarwa amma da zara an ce ishtara to kaga wannan saya kenan yace ka sani anna shira'a lalle saya wal bai'a da sayarwa halalun wannan hukuncin sa halas ne idza bi'a fi aswaqil muslimin idan aka sayar a kasuwannin al'ummar musulmi ala hukumul kitabi wa sunna akan karantarwar alqur'ani da hadisi ciniki hukuncin sa halas ne ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba kaga sai kawai da siga na a'ala daraja fil hil ita ce wa ahallallahu Allah ya halata sai kawai da siga na at-tahlil wa ahallallahu al-bai'a ubangiji Allah madaukin sarki ya halatta dukkan kasuwanci wa harrama riba kuma ya haramta riba kun gano wannan da kyau ko kaga albai'a wace irin alce wannan jinsiya ce duk ciniki ubangiji Allah madaukin sarki ya halatta shi wannan sai nuna mana al'asulu kenan shine alhalal wanda ya ce nau'in ciniki kaza ko abu kaza bai halatta a sayar da shi ba sai ya kawo ne dalili kun fahimci wannan da kyau ko kai da kake sayarwa ba kai za ka kawo dalilin me yasa kake sayarwa ba domin kai kana kan asali ne domin Allah ta'ala cewa halallahu al-bai'a kun gane wannan da kyau ko to amma mutumin da ke sai da giya mutumin da ke sai da gumaka mutumin da ke kaza da ke kaza kaga wannan yana da hadisin Jabir da ya haramtar da wannan kun gane ko hadisin Jabir da yake maganar ubangiji Allah madaukakin sarki ya haramtar da cinikin gumaka da kaza da kaza da kaza a yawmal fatahi idan aka sayar a kasuwannin al'ummar musulmi ashe yanzu kasuwa ta musulmi tana da daraja kenan duk abin da ka samu ana sayarwa a kasuwar musulmi wanda yake halas ne sayi ka ci ba sai ka yi tambaya ba da zaran ka je kasuwar al'ummar musulmi ka ga an an shimfiɗa rago yana shan wuta mai kona zuba ana kawace ne a baka na kaza karke tambayar naman me wannan Kun fahimci wannan da ke ko in dai ba dan kai tafrika ba wata kila kana likita ya ce ka rage cin naman sa saboda ka ci da yawa shi yasa kai kuma ka yi tambaya ne dan naman rago ne ko ko na sa to amma dai wai dan ka san naman menene wannan bai halatta a gare ka ba yin wannan tambayar naman ne wannan za ka shiga cikin bid'a kun fahimci wannan da kyau idan a kasuwannin waye kasuwannin musulmi ne saboda ka je wajen mai abinci kawai ka ce mata ta sa maka nama na kaza kawai ba sai ka yi tambayar naman menene ba amma kuma idan mutum ya je mahauta ta karnuka eh kaga dole sai ya tambayi naman ne wannan ai dan kada ya ci naman kare ya ce inda su bakule suke inda bakule ko kulawa suke jigilar karnuka ko inda ake da can gefen ana sai kaza ana sai da kaji can gefen kuma ana sai da jakuna da karnuka da sauransu haka dole ne ka yi tambaya domin tafrika amma abin da ya shafi kasuwar al'ummar musulmi ba ruwanka akan wannan min ghairi an yadkhulahu tagdir halas ne ba idan yaudara ba ta shiga ciki ba halas ne kasuwanci idan yaudara ba ta shiga ciki ba amma idan yaudara ta shiga ciki fa kun yi shiru haramun ne kun tsaya bakin teku sai kuma ga wani katin kifi ya wantsala haka sai wani ce nawa kashi an kamo maka ana fatan mun fahimci wannan kaga wannan akwai takdir sosai da sosai wannan bai halatta ba wannan cinikin bai halatta ba to haka nan duk au zulmun ko cinikin da aka yi da zalunci domin ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai ya zama na kasuwanci ne wanda yake akwai yarda tsakanin mai saya da mai sayarwa hakan da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce innamal bai'u an tarab ai kasuwanci yana ginuwa ne akan yarda to haka idan ba a yadda ba to wannan bai halatta ba kasuwanci din kenan in dai ba shari'a ce ta abin nan ba haka kawai mutum ya zo da kayan shi ba a ce maka ka ɗauka ka saya ba ya ce maka ba na sayawa ba ne kace ga kuɗinka ya ce maka ba zai sayar ba kace kai ka saya a gwada cinikin bai yiwu ba kun bai wannan da kyau saboda shi mai sayarwa ba da yarda shi bane kai ne kake bukata yace maka ba na sayarwa bane wannan ya gagari kundila saboda ne saboda ba na sayarwa bane amma da na sayarwa ne da ya siya to amma tun da ya gagari mai duk wani mai kudin duniya saboda me ba na sayarwa bane shi kuma yace dole siya siya to haka wannan shine cinikin da yake haramu in dai banda cinikin da shari'a ta isa sana'insa kun fahimci wannan da kyau ko ƙarin masallaci ko ƙara makabarta ko gyara hanya za a saya mutum ya ce bai sai ba shari'a ta kalla to za a saya a bashi kuɗinsa ku lura a saya a bashi kuɗinsa nan ba a buƙatar yarda shi muddin shari'a ce ta tabbatar da cewar eh lallai shari'a ta buƙaci wurin sai a saya a bashi kayansa aw ghadrun shine abin da muka ambata babu su dabaru a cikin kasuwancin wato kaga kasuwanci akwai su dabaru sosai da sosai sosai da sosai cikin kankanin lokaci zai ga kamar an maka rufa ido tsakanin mai siya da mai sayarwa ina fata mun fahimci wannan kowa neman sa'ar kowa yake yi au khilafu lil qur'an ko kuma ya zama na akwai abin da ya saba ma alqur'ani a cikin wannan kasuwancin au khilafu lil ilmi ko kuma abin da ya saba ma ilimi ya zama na wannan abin akwai jahala kaga wannan haramun ne irin wannan cinikin ina fata mun fahimci wannan to haka wanda zai nuna mana girma na kasuwanci kenan kasuwanci yana ga cikin abubuwan da suke mafiya tsafta kun fahimci wannan ko kasuwanci ba yana cikin hanyoyi na shari'a da ta gamsu da su yana cikin mafiya tsafta sosai da sosai abinda za ka iya cewa ya ɗara kasuwanci da kaɗan shine abin da ya shafi noma ina fata mun gane wannan amma dai kasuwanci kasuwanci yana da albarka sosai da sosai muddin an yi shi akan tsarin musulunci muddin an yi shi akan tsarin musulunci domin mutane ba za su iya zama ba tare da kasuwanci ba tunda dai kai kan Allah ta'ala bai wadata ka baki ɗaya ba dole kana buƙatar wani abu a wurin wani akalla kana buƙatar ka sai da card ka gane wannan da kyau ko to kaga dole kana da bukata a wurin wani kuma gashi an ce da zalunci da fin karfi da kaza da kaza a sai sai ta hanyar kasuwanci kenan kafa abin wani abin da ke hannu wani ya shigo hannun ka. imamul barbahari Allah ta'ala ya cikin shi gafara yace wa alam rahimakallah annahu yanbaghi lil abdi an tashabahu shafaqatu abadan ma sahiba dunya li'annahu la yadri ala ma yamut wa bima yuktamu lahu wa ala ma yalqa Allah azza وإن عمل كل عمل من الخير وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت ويحسن ظن ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب ما نيتي واعلم يا كده وامي البركة كسني رحمك الله الله يمك رحمه أنه يدفع الأمر يكي ينبغي للعبد ya dace ga kowanne bawa an tashabuhu shafaqa da tausayi ya zama a tare da shi bi sannu sannu ya kasance a tare da shi bi a hankali rashin gaggawa ya kasance tare da shi tausayin al'umma ya zama a tare da shi abadan a duk lokacin da yake har abada ma sahibar duniya muddin yana raye a duniya domin ne li'annahu la yadri ala ma yamut domin bai san akan me zai mutu ba saboda haka kaga dole ya bi sannu sannu kada ya dauki addini da zafi ya ahlal kitabi la taghalu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq isa ibn maryama rasulullah ya ahlal kitabi la taghalu fi dinikum wa la tattabi'u ahwa qawmin ardallu min qablu wa adallu kaseeran wa adallu an sawa'is sabil saboda haka dole mutum ya kasance sannu sannu akwai waɗanda yake sun ɗauki addinin da zafi al'amari kuma ya zo ya juya masa saɓani yadda addinin yake haka ne ko baka bane yawwa kuma da aka ce kar mutum ya ɗauki addini da zafi ana nufin fa kada mutum ya addini saɓanin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ake nufi da zafi ba wai abin da abin nan turawan yamma suke nufin da cewa wa mutum yana kamsa salawaci ne ya ɗauki addini da zafi sun fi so da mutum ya zama su manyan yake daga babbar sallah sai karamar sallah Allah ta'ala ya sauke wa bima yuhtamu lah mutum bai san da me za Allah zai cika mushi ba aga al'amari ne kuma wanda yake mai tsaurin gaske wa ala ma yalqa Allah azza wajal bai san akan me zai sadu da Allah madaukakin sarki ba akwai wanda yake da tabbas zai samu zai sadu da Allah madaukakin sarki Allah ya mai rahama akwai wanda yake da tabbas Allah zai azabtar da shi to ga dole kenan ya hada abubuwa guda biyu raghabatan wa rahaba dole hada kwaɗayi da tsoro a kan haka addini ya gino amma cewar kawai mutum zai dinga bauta ma Allah ta'ala a matsayin shi na Allah ba tare da ƙaunar rahama shi ba ko tsoron azaba shi ba to wannan tauhidi ne da annabawa ba su yi shi ba babu wani annabi ɗaya daga cikin annabawa da suka gino akan wannan ina fata mun gane wannan da kyau ko wannan kuma ya saba makarantar alqur'ani domin karantarwa alqur'ani ita ce da Allah ta'ala ya faɗi annabawa cikin suratul anbiya yace innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una na raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in haga sai hada abubuwa guda nawa biyu yadu raghaban wa rahaba kuma haka za ga ayoyin alqur'ani suna tafiya fatakun narar lati uiddat lil kafirin wa bashiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar بلا من كسب سيئة وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب في الطول فهكذا هكذا آيوين الترغيب ده الترهيب amma mutum kawai ya zama na kullun razanarwa yake yi kullun razanarwa yake kullun la yadkhul jannata qati'ur rahim la yadkhul jannata mannanu kullun karate shi la yadkhul janna la yadkhul janna la yadkhul janna to sai mutane mu ya ji cewa a shi kamar shiga aljanna ba bari kawai ya sha duniya shi da tsinke na fata mun fahimci wannan to haka nan kuma mutum ya zama na kullun falala kullun falala sai ya ji shi yana bin Allah bashi Eh, mana saboda haka yanzu dole ma sai ya yi wani zunubin da zai rage ladan ka haka haka sufance gini Allah ta'ala ya sauwake to haka manhajin ahlus sunna shine waɗannan abubuwa guda biyu at-tarhibu da at-tarhib kwadayi da tsoro kwaɗayi kullum kana kyakkyawan zato ga Allah madaukakin sarki amma fa kana jin tsoron fa ka saba mishi kuma to haka ake so mutum ya kasance amma muddin ya ɗauki fuffuke ɗaya. to wani abun zai haifar mashi ka ga fuffuken tsoratarwa shi khawarij suka dauka shi za su ga kafartar da kowa khawarij da kyankyasar su mu'tazilawa hakan nan kuma bangaren abin nan ragaba kadai murji'awa suka dauka shi yasa kawai suke ganin kawai kowa ya sha man qala la da illallah janna shi kenan kawai ba da ya ce la ilaha illallah ba shikenan kawai sai dinga yi marisa sa sha kafsu ba abin da yake damun sa kawai shi zai shiga aljanna shi sa ibn abi dawuda yake cewa wala ta'taqid ra'ayil khawarij innahu maqalun liman yahawahu yurdi wa yafdahu kaga wannan bangaren kenan na na tsoratarwa kadai sai ya gama da shi sai kuma ya dauke a bangaren yace wala takum murjiyyan la'uban bidinihi ala innamal murjiyyu bidini yamrahu to daga qaila ta'alu sunna ita ce mutum ya hada duka yana jin tsoro kuma yana kwadaitarwa kuma kullum karantarwa ka haka za ta kasance in ya zama na kullun caji kawai kake ba mutane sai su ji fa yanzu nan fa ko sun mutu ma wuta za su ji to tun da haka ne kai bari su fara fasa shagunan mutane su san sun shiga wutar da da tushe in kuma kullum ragaba kullum ragaba kullum ragaba ya su ji ina ai ba masu yayi sallolin nan ba azumin bana ma ba su yayi ba domin yana ganin mizanin nashi ya riga ya cika Allah ta'ala ya sauke shi sama ya ce wa in amila kullu amalin min alkhair ko da mutum ya aikata dukkan aiki na alheri duk abin da yake tsammanin yayi na alheri kada ya wannan bangaren ya karkata zuwa gare shi ya ji cewar shi ba abin da ya rage mishi sai sai shiga aljanna a'a domin marin yace a baya mutum bai san da me Allah zai cika mishi ba wa yanbaghi lirrajul musrif kuma ya ya kamata ga mutumin da yake ya wuce gona da iri mana mutumin da yake ba mai biyayya ba mutumin da yake mai saban Allah ta'ala ala nafsihi ya riga ya san ya kwaba ma kansa me ya kamata a gare shi Allah ya kafa raja'ahu min Allah ta'ala kada yanke tsammaninsa ga Allah madaukakin sarki innahu la ya'asu min rahmillahi illa alqawmul kafirun qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu rahmatullah rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim kada mutum ya zama ne ya ba tsammanin shi inda mauti a lokacin mutuwa yanzu kan shi yanzu kan Allah ya ɗauki rayuwar shi a yanzu ba inda yanda fa sai wuta a'a wa yuhsina dhanna billah ya kyautata zaton shi ga Allah madaukakin sarki maki Allah Allah sarki yana faɗa da qudusi yana cewa ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani saboda ana buƙatar mutum ya kyautata zato ga Allah madaukakin sarki wa ya khafu dhunuba mutum fa ya ji tsoron zunubin shi fa zunubi baka san da wanne ne Allah zai karba ba zai danki mutum ba balle bi cewar ai zunubi kaza ai kaza in bai aikata kaza ba bai san da wanne ne Allah zai nake shi ba fa in rahimahullah har idan Allah ya mai rahama fa bi fadli ya mai rahama ne da falalarsa kamar yadda muke karatu a baya wa in azabahu in Allah ya azabtar da shi fa bi zambin ya azabtar da shi ne ta sanadiyar zunubin da ya aikata kaga wannan ya bude mana babin alkhawf war raja' wanda haka ake so dan adam ya kasance a kodin da suke ganin to yanzu kace zaka bauta ma Allah ta'ala dan ku yar hamarsa to inda bai yar hamar ba fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim kun ga magana da muka faɗa jiya ko ilmul kalam ne yake so yi magana da shi to ai kaga da sai kace da shi ya bari sai in babu aljanna tukunna ima wannan tambayar ko ba haka ba to amma tunda Allah ta'ala yayi alƙawari yace wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati fiha khaliduna to ai kuma shikenan والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة ما نيتشي والإيمان كما دكي إيماني دتشور أن الله تعالى للي ألا من جرما دوكك أطلع نبيه يا تنكاير مع النبنسا يا نونا مع النبنسا ما يكون في أمته أبن ذي كسنتي أتكين الأمة إلى يوم القيامة حزوا لا نتشع القيامة Allah maɗaukakin sarki ya nuna ma manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an ga karanta hadithul fitna hadithin Huzaifa ibn Yaman ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare yake faɗa kamar da Huzaifa din yake rawaitowa Huzaifa yake cewa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya faɗa mana adadin mutanen da za su zo bayansa bayan manzon sallallahu da za su zo su kafa kungiya duk mutumin da zai samu adadin mabiya da ya kai ɗari uku mabiyan shi sun kai ɗari uku annabi sallam ya faɗa mana sunan shi da inda yake da komai da komai nashi kun gano wannan da kyau Uzaifa ya ce wanda ya rike ya rike da ma fa hafaz fa kullu hafizin imamu kace menene ba gane ba Uzaifa tu bane yamani yake cewa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa musu fitintinin da za su biyo baya kun gane ko har cikin waɗanda za su zo tunda za su yi ma addini a yaga kuma ya kamfaci nashi to lokacin da suka yi a yaga din duk wani wanda zai jagoranci al'umma akan wani abin da yake ganin shi addini da yake yana da mabiyan sun kai ɗari uku rasulullah ya faɗa masa sunansa da inda yake da kaza da kaza to zai fa ce wanda ya haddace ya haddace ina fatan mun fahimci waɗannan al'amuran din ai mun karanta hadisi cikin wani hadisi yake cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera ba mun ga ikhtilafan kaseera din ba gashi na Allah fatan mu fahimci waɗannan al'amuran din annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi Allah ta'ala ya nuna mashi abubuwa da yawa wanda yake za su kasance a cikin al'ummarsa daman Allah ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada to kaga Allah ta'ala shine masanin gaibi qul la ya'lamu fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah babu wanda ya san gaibi sai Allah madaukakin sarki amma ya sun kayan ma sa wani bangare na gaibi wanda yake dan ya zama maslaha ga al'umma ina fata mun fahimci wannan da kyau ba ya faɗa miki gaibi baki ɗaya ba domin an ta tambaya akan alkiyama yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha yas'alunaka ka'annaka hasiyun anha duk ya ce bai sani ba mana ya yanzu ya nuna kenan an nuna mai wani abun ba a nuna mai wani abun ba wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dole ne kai imani da shi to haka ana akwai qarfani wa wasita kun gane ko qarfani wa wasita yanzu mutum ba zai ce manzon Allah sallallahu ya san gaibu ba don cewa in ka ce manzon Allah ya san gaibu to ka ci karo da wacce ayar qul la ya'lamu fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu da sauransu kun gane ko haka nan kuma an kace ce manzo Allah sallam bai san gaibu ba kwata kwata da irin wannan lafazin sai daga ce ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsinkayar da shi wani abu na ghaibi, wani abu na ghaibi. kuma ga tunda ya tsinka da shi yanzu kuma bai zama ghaibi ba kenan imam al-barbahari a gabata ta 90 yake cewa wa alam anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala satafariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida wa hiya al-jama'a qil man hum ya rasulullah qal ma ana alaihi al-yawm wa ashabi wa alam imam al-barbahari yace ka sani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce sataftariqu ummati da sannu al'umma ta za ta rarrabu za ta karkasu ne fa ala salasin wa saba'ina firqa za ta karkasu kashi kashi kashi kashi kashi saba'in da uku kulluha fin nar duk saba'in da uku nan yan wuta ne illa wahida sai ɗaya ma'ana sai ya nuna mana saba'in da biyu duk yan wuta ne sai ɗaya ita ce ba 'yar wuta ba wace ce wannan ɗayar wahiyar jama'a ita ce aljama'a ƙil sai aka tambayi menene fassarar aljama'a ɗin sai aka ce manhum ya rasulallah suwaye wannan jama'ar ya ma'aikin Allah qal ya ce ma ana alaihi yawma wa ashabi abin da nake kan shi yau ɗin na ni da sahabbaina shine aljama'a ɗin na fata mun fahimci wannan da ke? sauraka wanda ya kasance a kan abin da annabi ya rayu kan shi shi da sahabansa wannan ko da shi shi kadai ne yake akan wannan shine aljama'a kun lura da wannan duk wanda yake akan abin da annabi ya rayu kan shi shi da sahabansa ko da shi shi kadai ne shine aljama'a saboda haka yanzu jama'a ya nuna kenan ba taron ba taron mutane ake bukata ba a'a abin da ake bukata da ake nufi da jama'a shine kasantuwa akan gaskiya shine jama'a domin Allah ta'ala yana cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen inna ibrahima kana ummatan shi kadai ya kasance al'umma ne su kuma da guda ina fata mun fahimci wannan da kyau ashe sai nuna mana al'ummar shine kasantuwa akan gaskiya amma kasancewa taron tsuntsiya babu shara an taru da yawa duk akan abin da ba daidai ba wannan baya nuna cewar an zama al'umma duma Allah ta'ala yana cewa wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah wa ma yu'minu aktharuhum billah illa hum mushrikun wa ma wajadna li aktharihim min ahadin wa in wajadna aktharuhum lafasiqin wannan hadisin da muka karanta yanzu hadisul iftiraq haka zaka ji malamai suna kiran shi hadisul iftiraq anan ya hadisi ne mulaffaq wannan hadisin mulaffaq ne ma'ana hadisai guda biyu ne aka haɗa su suka zo a hadisi guda ma'ana wannan hadisi da malam ya faɗa mana ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها da النار إلا واحدة jama'a الجماعة قيل من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي wannan hadisin hadisi hadisai biyu ne a hadisi ina fatan mun fahimci wannan da ke ko masu bugu irin nawa in muka duba lamba ta ƙasa da aka sa yace hazal hadithu mulaffaqun min lafzaini wannan hadisin an hada shi ne a hadisai guda biyu hadisi na farko shine hadisin da Abu Dawud ya rawaito shi a lamba na 4597 hadisin Muawiyah bin Abi Sufyan radiyallahu an yake cewa ala ku saurara kenan harfu tambayi ko man kana qablakum min ahli alkitabi من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 sintani wa saba'una fi wa wahidatu fil janna wa jama'a wannan hadisin na farko shi ne hadisin da yake cewa ala ma ki da abinci Allah su tabbata ga yake ku fa saurara inna man kana qablakum lallai duk waɗanda suka zo kafin ku min ahlil kitabi na waɗanda aka bai ma littafi yahudu da nasara kenan ko iftaraku ala sintani wa saba'ina milla sun karkasu kashi saba'in da biyu wa inna hadhihi millata kuma lalle wannan addini din waɗan mabiyan wannan addini sataftariqu ala 73 za su rabu kungiya kungiya 73 shintani wa 70 fi nar 72 duk yan wuta ne wa wahidatun fil janna ɗaya ce yar aljanna wa hiya jama'a wannan kuma abin nan Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin silsilatul hadith sai ya a lamba na 204 hadisi na nauke nan na ɗaya sai hadisi na biyu wanda yake imam turmuzi ya rawaito shi a hadisi mai lamba na dubu biyu da ɗari shida da arba'in da ɗaya wai wani yake cewa la ilaha illallah wai shi bai taɓa sani hadisan manzo Allah sallallahu sun kai ɗari tara ma balle su kai dubu sai da ya ji dan uwa malam shafi'u yana fatawa yana cewa a lambar hadisi na dubu kaza a cikin turmudi na dubu kaza sannan yake cewa shi ya san ma wai lambar hadisi ya kai dubu kuma shi yake ta titiyar cewa masu yi manzan Allah shi bai san ma ya kai dubu ba <laughs> eh Allah ta ya sauke wannan hadisi na ruwayatul turmuzi hadisi Abdullahi bin Amr ne Allah ta'ala ya kara mashi da yake cewa la yatiyanna ala ummati ma ata ala bani isra'il zai zo ma al'ummata duk abin da ya zo ma bani isra'ilawa al-yahud wa nasara kenan duk fitintinin da ya afka musu da duk rikita rikita da suka samu kansu a ciki zai zo ma wannan al'ummar hazwan na'al bin na'al zai zo musu ne dab da dab kamar yadda ka san yatsan takalminka igiyar takalminka wanda kake sa yatsan dan yatsa a ciki kai ki sa babban dan yatsa a ciki kun gane ko ko kuma silifas ɗinka ba yana da igiya guda biyu ba ta nan bangaren ta nan bangaren wacce ce tsakaninta da kafarka akwai tazara babu dan fara suke da ni da kafarka to haka al'amuran yahudi da nasara zai zo a dan fare harkar addini taron addini ake yi fa da an gama sai ga gaba dan tafa raf raf raf Allah ta'ala ya sauke wannan abin da ke cikin baka biyu din nan yace hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik wannan da'ifi ne bai kai labari ba wannan wanda ke cikin baka biyu din nan cewar har a cikin yahudi da nasara inda za a samu wanda izina da mahaifiyar shi a sarari to sai an samu a cikin wani al'umma wanda izina mahaifiyar shi a sarari Allah ta'ala ya sauke amma wannan ƙarin bai kai labari ba yake cewa inda bani isra'ila lalle banu isra'ila isra'ilawa tafarraqat ala 72 milla sun karkasu kashi saba'in. da biyu wa taftariqu ummati ala 73 milla wannan al'ummata wa za ta kasu kashi saba'in da uku kullihim finnar kabdin su wata suka nufa illa wahidatan sai ɗaya tilo ƙalu sai suka ce wa man hiya ya rasulullah sai sabu suka ce ya ma'aikin Allah wace ce wannan ɗayar qal sai ce ma ana alaihi wa ashabi kaga yanzu bai ce izala ba bai ce ɗariƙa ba bai ce kaza ba bai ce kaza ba cewa ini eh ma ana alaihi wa sahabi saboda haka kai yanzu kai ya kamata kai hukunci kaga waye yake a kai in ba ka yi hukunci ga sauran ɗariƙa da izala da sauransu ba yi hukunci a kanka ka ji kai a kan wanne kake kana a kan wanda yake shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban suka rayu akai ko ko ba kai shi yake ba in dai ka san kai a kan shi kake to yanzu surutun mutane ka zama ɗan kaza ka da ya shafe ka kun fahimci wannan da kyau in dai kai ka san rayuwar da kake a kai kana kan wanda manzon sallam shi da manzon suka rayu ne to ba wai a sa maka suna ɗaya ko biyu ba in za a sa maka suna nawa ne kai ba abin da ya dame ka ne niyyar dakka da Allah madaukakin sarki domin wa in tuti aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah wa ma wajanna li aksarihim min ahadi wa ma wajanna akfarhum la fasiqina saboda dole mutum ya hatara sosai da sosai Allah ta'ala ya sauwake ba. to haka wannan hadisi yana nuna mana cewa al'umma za ta rabu eh za ta rabu kun fahimci wannan da ke ko wannan al'amari ne kadari kawai al'amari ne da Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara shi zai kasance yanzu kenan ba zama za ka yi jiran zuwan rabuwar ba saboda a karatu suka mana ba mun ce ba a kafa hujja da mai da kaddara kun fahimci wannan ko imani da ita za ta yi wannan kan lallai kai imani da rasulullah ya faɗi wannan kuma wannan jarrabawa ce a ma al'umma kawai wannan shine abin da za ka ɗauka yanzu ne mafita kuma mafitar ga ta na manzo Allah ya bada mafitar a ciki ina fata mun fahimci wannan da ke ko wannan ba wai an faɗi wannan bane akan cewa ana yaban rabuwa a'a ba a yaban shi kuma Allah ta'ala yana cewa innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah Allah ta'ala ya sauke wannan lalle yana ta da hankali sosai da sosai dole mutum ya tsaya tsayin daka ya ga shi akan me yake rayuwa wannan kai shine qiyamul lailin da zaka yi ma kanka zaka yi ma iyalinka zaka yi ma ashiratakal aqrabina zaka yi ma al'umma musulmi baki daya ka ji akan me kake rayuwa yabo na mai yabo ba zai sa ka kara ba zargi na mai zargi ba zai sa ka tada baya ba kawai domin a ciki duk babu wanda kake yi domin shi Allah ta'ala ya sai mala yake cewa wa haka za kana dinu ila khilafati Umar bin Khattab radiyallahu anhu al jama'atu kulluha wa haka za fi zamanin Uthman falamma qutila Uthman radiyallahu anhu جاء الخلاف والبدع وصار الناس أحزابا فمن الناس من ثبت على الحق عند أول تغريب وقال به وعمل به ودعا الناس إليه فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أحد من الصحابة malam ce wa za kana dinu hakan nan addinin nan ya kasance ɗaya ɗaya tilo ila khilafati Umar bin Khattab har zuwa zamanin halifancin Umar bin Khattab Allah ta'ala ya kara mushi yadda aljama'atu jama'atu kulluha gaba ɗayan al'umma ɗaya suke tsintsiya maɗaurin ki ɗaya maɓarnata ba su samu da mabarna ba kun fahimci wannan da kyau ko duk da maɓarnatan sun yi yunkurin su yi ɓannan amma ba su samu dama ba kun gane jumlar domin da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya aiko da ganimar Khaibar ya aiko da sako daga Khaibara ma'aikin Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya raba ina fata mun fahimci wannan da ke ko da ya raba sai wani yake cewa ya rasulullah i'dil a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ma'aikin Allah kai adalci a'udhu billah ya kallaci idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi adalci kuma dan kafa yace kyale ne in fille mishi kai wannan tintirin munafiki ne ya za ya faɗi irin wannan magana sai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce kyale shi saboda mu a lokacin lallashin mutane ake ya ana kashe shi tun da yana gaban manzo Allah ana lissafa shi cikin wake nan cikin musulmi sai a ce ai ga manzo ce yana kashe wanda suka imani da shi barin shi mafsada ce kashe shi mafsada ce wa bidduhu tazahumul mufasidi yurtakabul ajna min al-fasidi kun fahimci wannan da ke ko sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale shi yace yanzu ala ta'minuni wa ana aminu man fis sama yanzu ba za ku amince mini ba alhali ni ne amintaccen wanda ke sama amintaccen wa kenan hadisin na muslim ne yace yanzu ba za ku amince mini ba ni ne amintaccen wanda ke sama yace yanzu ban yi adalci ba zai adalci to wannan mutumin sai ana sallama yace wannan daga tsatsan shi za a samu mutane su fita a cikin kun ɗayan ku ya ga sallar shi sai ya rena tashi in ɗayan ku ya ga ibadar shi sai ya rena tashi saboda me saboda tsabage da bayanin da lura da bayyana su ta kasance bayyana khawal ta kasance idan lokacin buɗe baki yayi ruwa suke ɗaukowa su tsaya wai rana tana faduwa suna shan ruwa saboda me abin nan ta'jilul iftar ajilul fitr ku gaggauta ne wa ya sa musu wannan saboda tsabagen ibadar su idan mace tana al'ada har sallah take yi ai guluwi kenan yi saboda tsabagen ibadar kenan tana al'ada tana sallah tana azumi ko fahimci wannan da kyau ko shi yasa malam yake cewa haka al'amari ya kasance tsintsiya madaurin ki daya al'umma babu inda ya tsage babu komai a zamanin manzo sallallahu baki daya zamanin abubakar baki daya zamanin khalifancin umar wa haka za fi zamanin usman haka al'amari yake har zamanin khalifancin sayyidina usman falamma qutila usmanu a lokacin da aka yi sayyidina usman Allah ta'ala ya dare shi ja al khilafu to anan fa kuma sai sabani ya zo wal bid'u da bid'o'i iri daban-daban wa nasu nasu ahzaban mutane suka kasance kungiya kungiya fa minan nasi man sabata alal haqqi daga cikin mutane akwai wanda ya tabbata akan gaskiya inda awwali taghayyir a lokacin da al'amarin ya fara lalacewa a daidai lokacin kasan lokacin da al'amari ya fara lalacewa jama'a da yawa an fi ɗiban su kun yi shiru lokacin da al'amari ya fara zuwa an fi ɗiban mutane da yawa dubu lokacin kunnuwa brothers mutum nawa ne ba ɗiba ba eh to amma da al'amarin shi'anci ya bayyana da yake wasu su sun shiga ne da niyyar cewar za a jihadi sai suka tarwatse suka bashi da kayansa na fata mun fahimci wannan da ke ko to shine yake maganar hatta lokacin da al'amarin ya fara zuwa tuni wasu ma ba su shiga wannan rurumar ba wa qala bihi suka tabbatu akan gaskiya wa amila bihi suka yi aiki da gaskiyar wada annasu ilaihi suka kira mutane akan abin da yake shine hakikanin gaskiya duk da cewa su za a dinga gani ba su waye ba su za a dinga ganin ba su san me ake ciki ba to kuma wannan bayanin da mal imana ba zai taba mantawa da abdullahi ibn saba al-majusi al-yahudi ba abdullahi ibn saba ibn sauda dan bakar mace ne ba yahude ne tintirin ba yahudi domin yadda al'amarin ya faru da zamanin khalifancin umar ya zo kasan khalifancin umar da ya tada rundunar yaƙi sai da aka fasa birnin farisa suna bautar wuta aka dora su bautar musulunci ƙasar farisa wato iran ina fata mafi fahimci to a lokacin akwai da suka shiga musuluncin a zuciya a lokacin kuma akwai suka bayyana da musuluncin ya za su yi sun hadu da sayyidina umar al faruk ina fahimci wannan da kyau ko dole suka shiga suka shiga musuluncin da fatan baki suka bar maguzancinsu a zuciyarsu ba zai yi suka ɗauke shi abokin gaba ba dan ya zo ya hana su bautar iyaye da kakanni kuma ka har yanzu akwai nau'in wannan bautar a tare da su ranar ashura za ga nau'in ibadun da suke yi a wannan ranar za ga akwai harkar wuta akwai harkar kaza waɗancan dai maguzanci yana nan tare da su shi abdullahi bin saba shine mutumin da ya dinga shiga yana nuna wa mutane asayin na usman bai iya shugabanci ba ina fata mun fahimci wannan ya dinga lissafawa mutum ne da yake dora ƴan uwan shi akan mukamai ina fata mun fahimci wannan da kyau wanda yake tarihin ma yana buƙatar a kaɗai mai ƙura sosai da sosai domin wannan littafin da kuke karantarwa a makarantu na tarihul islam din nan yana buƙatar a kaɗai mai ƙura sosai da sosai Allah ta'ala ya sauke ai ku kai ku komai yana buƙatar a kaɗai mai ƙura da tarihul islam din naku da ummul barahim din taku da hayatul islam din abubuwa guda suna bukata gargaɗe musu ƙura Allah ta lai zuwa ki shiru umar barhan ku ina ba da mun wannan da kyau to wannan har ya sa aka ɗago shi da aka ɗago shi aka sa aka ɗago shi aka fatattake shi sai ya nufi ƙasar masar shiwa abdullahi bin saba ya je rubuta rikici daga can daga can ya kullo ya haɗo wutar waɗanda suka zo zai kai shi sayyidina usman aka ƙetare katanga aka dasa mai wuka yana karatun alkur'ani mai girma lokacin da aka kewaye shi suka ce mai ya sauka ya ce ba zai sauka ba idan ya sauka to kuma shi kenan yanzu idan mutane ba sa son mutum ya ce mai ya sauka ko fahimci wannan da kyau ko kuma ka fahimci cewar al'amarin tsakanin sahabbai tafiyarsa daya waɗanda suke gadinsa daga cikin masu gadinsa akwai alhassan da alhussein ƴaƴansa na aliyu ina fata mun gane wannan da kyau da aka kai sayyidina usman shikenan sai wa yake da suna abdullahi bin saba aka naɗa sai na aliyu a matsayin khalifa sai yake cewa shine ya ruruta wutar rikicin ai sai na abubakar da sai na umar da sai na usman kwatan halifanci suke masa na aliyu yana fatan mun fahimci cewar kwatan halifanci suke masa na aliyu wannan ruwaye waye addinin waye wannan shi'a to dama ne farko wanda ya an shi'anci abdullahi bin saba wannan kuma da yawa daga cikin littafan shi'a sun tabbatar da wannan littafan shi'a duk waɗannan maganganun ana faɗan su ne sai ranar da suka ce ba haka ba ne sai kuma su ga dahir mana yake cewa fa kana al'amru mustaqiman haka al'amarin ya ci gaba da tafiya sannu a hankali a tsaye hatta kana tabaqatu rabi'atu fi khilafati bani fulan har aka samu tabaqatu rabi'a abin nan matsayi na hudu don muna da tabqatul ula rasulun da yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mun samu tabaqa no kenan uku to wannan tabaqa guda uku tsaftatacciyar al'umma ce mana alkhairanta sun fi wasu abubuwan da ba alkhairanta yawa ba alkhairan sun fi yawa sosai da sosai don tana kunshe da tabi'ai tana kunshe da annabin da tabi'ai da almajiran tabi'ai kun fahimci wannan da kyau ko duk da cewar tun farko farko zamanin kadariya a basra da suka bayyana abdullahi dan umar tini ya kade musu kura ya ce sun kafirta da allah sun kafirce ma allah domin da al'amarin kadariya ya bayyana a basra nan da nan ba a kasa a guyu ba suka tayar da tawaga mutum biyu suka taho madina zuwa wurin abdullahi zuwa wurin sahabbai domin su jiya bayanin yake suna isowa masallacin manzon sallallahu suka yake tuzu da abdullahi dan umar suna shiga ɗaya mutum biyu ne ɗaya yana dama da abdullahi dan umar ɗaya kuma na na hagu da shi suka ce suke tambaye shi haɗe yake cewa na yi tsammanin abokina zai bani ni in yi tambaya ku duba matsalar da ta tashi daga basara suka taho madina domin tambaya ba wai sun ta abin da molanka bane. suka tambaye shi abdullahi umar cewa wasu mutane sun bayyana a garin basara suna cewa al'amru unufun cewar duk al'amarin nan da ka gan shi yanzu allah bai san da shi ba sai a yanzu da yake kasancewa sai abdullahi dan umar ya ce ku je ku faɗa musu abdullahi dan umar ya barranta da su sun barranta da shi allah ba zai karɓi duk abin da suka ciyar ba sai sun imani da kaddara wannan shine hadisin farko a cikin sahih muslim hadisin umar dan khattab إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى shi wa السفر ولا كاكا أتكيشي وأن تؤمن بالقدر خيره وشره yace har waɗannan tabaqatul salisa suka kare aka zo tabaka ta rawa ta hudu fi khilafati bani fulan zamanin halifancin suwa ne sai ya faɗi sunan ba suwa kenan abbasiyawa kenan dan sun azabtar da shi ya azabta a zamanin su shi sai ce bani fulan suna ce al-isharatu tafsil ati kun gani ko da a zamanin su yazo in qalabar zaman sai zamanin kuma ya juya tunda tabaka kula da saniya da salisa ita ce mafi alkhairi kenan ko ita ce tsaftatacciya yanzu an aka juya mai kyau ya zama a yana kenan a kasa mara ce kuma fa ja'alu aliha safil hakina Allah ta'ala ya sauke Wata wa taghayyara nasu jiddan mutane suka canza sosai da sosai wa fashatil bid'u daban-daban suka wasu a bayan kasa wa kasura du'atu ila ghairi sabilil haqqi masu kira zuwa ga tafarkin da ba na daidai ba suke yawa sosai da sosai wa kasura kana ce wa kasuru a gyara fi'li madhi ne aiko yawa kuma ka gama bunyi ne alal fatah li annahu lam yatasil bihi wa wal jama'a wala na adalatu alal fa'il wala nuni niswa wala ta'ul mutaharrika wa kafara du'atu ila ghairi sabilil aka samu masu kira zuwa ga tafarkin da ba na daidai ba suka yawa wal jama'a wanda yake ba suna kira bane zuwa ga gaskiya to kuma kaga haka kullun ake za ga mutum ya fito da sunan wai yana da'awa ilal islam sai ga gaba abin da ya sani na musulunci a yanzu nan akwai su masu da'awar musulunci alhalin kuma ba wani abin da suka sani na musulunci Allah ta'ala ya sauwake wa waqa'atil mihnatu fi kulli shay'in jarrabawa iri daban-daban ta afka cikin mutane cikin komai lam yatakallam bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da rasulullahi da ɗaya bai magana akan shi ba wala ahadu min sahaba babu wani mutum ɗaya daga cikin sahabbai da yi magana akan wannan sai aka zo ana jarraba mutane akan wannan haka kawai aka ɗauki cewar sai an jarraba ka akan me alqur'ani halitta Allah ne ko ba halitta Allah bane akan wannan kawai aka dinga azabtar da mutane saboda sun samu goyon bayan shugabannin lokacin kuma haka bidiyoyin suke a yanzu nan fa abu guda aka dauka shine kana son manzo Allah ko baka so shine me maulidi kaga wani wasu irin mihina ce wai ita ce ma'auni kana son shi kana maulidi baka son shi saboda kan an ta yi sanarwa sai a ce ana gayyatar masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga tambayi take zuwa ba ana gayyatar masoya manzo Allah zuwa ku fahimci wannan da ke ku kuma sun ce ba sa kafirtawa alhalin duk wanda yake ba masoyin manzo Allah ba kuma ne kuwa kafiri ne wannan kaulan wahidan domin Allah ta'ala ya ce man kana adwali jibrila فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين to wani fashi aka ɗauka wai shine ma'auni ɗaya ɗaya duk wani abin da zaka yi na san manzan Allah ba san manzan Allah bane sai kana duk cin zarafin da mutum zai wa manzan Allah ba cin zarafin ne in yana maulidi tunda mutum zai fito Allah ta'ala ya ji kan rawi yana rawa yana gwatsu wai yana cewa yana son manza Allah Allah Ta ya ji kan kala rawi ka san yadda yake su har ta tarihi wai wannan ba shi ne son manzon Allah Allah Ta ya shawaki to ga yanzu mun fita akan waɗannan al'amura jarrabawa shine ilimi mai amfani da kuma haƙuri da jajircewa saboda haka dole shi zai ga malam ya jaddada tun a farkon karatun mu yake cewa duk yadda mutum ya zo duk zaƙin bakin shi yana kira akan wani abu karke gaggawa ka tsaya ka kalla manzon Allah ya yi magana akan wannan sabon shi yi magana akan wannan ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة وكفر بعض بعضهم بعضا وكل دعا إلى رأي وإلى تكفير ما خالفه فضل الجهال والرعاء, والرعاء ومن لا علم له وأطمأ الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفهم عقاب الدنيا فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم ما لن يتي وأن وأن بسجان الدين با kuma suka zama su ne masu da'awa ya ce wada au ilal furqa sai suka kira mutane zuwa ga ai ma'addini a yaga a raba kan mutane wa hallahu nahallahu azza wa an furqa alhalin Allah madawacin sarki ya hana rabuwar kai Allah ya hana yana cewa wa atasimu bi wa atasamu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa atasamu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu bi hablillahi bi igiyar Allah baki daya kaga bai ce bi haba ilallahi ba bi hablillahi da igiyar Allah kwaya ɗaya ita ce me ko ka ce musulunci ko ka ce ita ce la ilaha illallah ko ka ce ita ce qur'ani tamassak bi hablillahi wattabi'il huda wala taku bi da'il Allah ka tuflihu wannan shine abin da zai hada kan mutane sai ce wala tafarraqu haka na Allah madaukakin sarki yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili haka ne yake cewa innal ladina farqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay saboda rabuwan kai ba shi da kyau to ana sai mu bambanta tsakanin al-iftiraq da al-ikhtilaf eh me bambanta su al-ikhtilaf shine sabanin da zaka samu akan wata fahimta ta fiqh ta hukunce hukunce ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan shine ne al-ikhtilaf saɓanin da za ku fahimta Allah ta'ala ya ce abin da aula mastumun nisa'a shin aula mastumun nisa'a yana nufin ko kuka yi jima'i ko kuma kuka taɓa mata saɓanin fahimta ne ko ba saɓanin fahimta ba ne to wani shine ikhtilaf kaga wannan baya hana sallama wannan baya hana ziyartar juna wannan baya hana ganin mutuncin juna wannan baya hana sallah bayan juna kun yi shiru domin menene wannan ikhtilaf ne kuma yan baka sha'aba ba ai kwakwalwa ba ta zama iri daya ba ba mun karanta a baya ba Allah ta'ala ya fifita wasu akan wasu a kwakwalwa da kowace idrak to kaga wannan ba zai zama ɗaya ba ikhtilaf kenan maganin shi aka bamu Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasulahu ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul to amma al-iftiraq fa al-iftiraq a to wannan kuma shine shakun dum kowa yana cin gashin kansa ne kawai wannan shine iftira saboda haka ba a yi wa juna sallama kun fahimci wannan da kyau ko ba a ziyartar juna ba a girmama juna babu aure tsakanin juna wannan sunan shi iftirak an yi ma addini a yada sai ya nuna mana kenan ashe daga farko iftilaf ne yake fara zuwa in ba a magance shi ba sai ya zama iftirak to kaga rashin bambance wannan shi ke sawa sai a ce da ikhtilaf iftirak iftirak a kira shi da ikhtilaf wanda yake ɗalibin ilimi yana da ya fayyace waɗannan al'amuran guda biyu saɓani na fahimtar al'amura wannan kan babu yadda ka cire cikin al'umma tunda ilimin su bai zama ɗaya ba kwarin binciken su bai zama ɗaya ba malaman su ba su zama ɗaya ba kwarin hadda su ba ta zama ɗaya ba to ku fahimta su ba ta zama ɗaya ba to amma shi baya hana sallama shi baya hana girma juna baya hana kaza baya hana kaza muddin an yi shi kan dalili kun bai wannan da kyau to amma fakan shi iftirak wannan shi ke shi ke sa masallaci ya rabu shi ke sa wani ya saka ma wani shi ke sa kaza shi ke sa kaza shi ke kaza wannan shine iftirak Allah ta'ala ya sauwake to kuma idan ya kai ga mutane sun yi haka to an yi ma addinin ayaga kenan wannan ya jana wannan ya jana mana yake cewa wa qadana Allahu anil farqa wa kafara ba'dhum ba'dha to fatin da daman bid'a ce ta sa suka rabu to kar ka manta fa in bid'a kuma ba za su taba zama nan tushen su guda su kaɗai su tafi daidai ba ina sai ga wa kafara ba'dhum ba'dha sashin su yana kafirta sashi kun shiru haka suka dinga tafiya wasu suka kafarta wasu wasu suka kafarta wasu wasu kuma suka hana wasu ziyartar wasu ko ba haka bane yawa cewar ba a shan ba ba ana girmama iyaye ba a shan ba kuma wali wannan ɗariƙa baya kai mana wancan ɗariƙa ziyara wannan wa shaida shahidin min aliha kayo ku wannan tsabage rabuwan kai ne cewar wannan baya kai mana wancan ziyara Allah ta'ala ya sauke ai kafin wa kan sunna nan kasar ai ya juna suke yi da sunna ta zo ne suka ga cewar ba su haɗu ƙwansu da ƙwarƙwatarsu su mata taron dangi a kai ina wa kaffara ba'dhum ba'dan wa kullun da'a ila ra'ayi kowannen su yana kiran mutane zuwa ga wani ra'ayinsa na daban Allah ta'ala ya sauke Allah yana cewa fataqatu amrahum bainahum zubura sai suka daddatsa al'amarin su tsakanin su suka zama kungiya kungiya zuburan kowa da littafansa na fata mun fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala ya sauke kullu hizbin ma ladayhim farihun kowace kungiya da abin da take tare da shi da shi take alfahari Allah ta'ala ya sauke kai wai la takfiri ma khalafahum kuma suka dinga kafirta waɗanda ba su yarda da su ba waɗanda suka saba musu fa dalla juhalu sai jahilin suka bace suka rasa ina za su nufa sun shiga dawa daman duk cutar kansa take afkawa yana fata mun fahimci wannan da kyau ko kamar rikici ne in ya tashi yana karewa ne akan talaka Allah ta'ala ya sauwaki to haka wannan bala'in da ya kunno kai kan jahilai ya kare fa dallal juhalu sai jahilai suka bace warra'u da duka waɗanda ba su da wani dugo na ilimi su din ne dai wa man la ilma lah da duk wanda ba shi da ilimi sai kawai ya bugayya wa atma'un nas fi shay'in min amri dunya sai su da suka kawo bid'ar su da suka kawo tsibbace tsibbace da duk abin da suka yi sai suka nuna ma mutane wata falala ta duniya wa atma'un nasa suka kwantar da hankalin mutane da shay'in min duniya da wani abu na duniya suka ɗebe musu tunaninsu da sha'awar duniya wa mu iqaba duniya suka kuma tsoratar da su azabar duniya dan ba sai in an ba su su karba wasu za su kulle su haka suka yi musu fattabahumul khalqu sai dubin da batan mutane suka bi sawunsu ala khawfin fi dinihim akan jin tsoron addinin su ya za su yi ai ya zama larura ko ba haka mutane suke cewa ba wayan da zai ya zama larura da abin da ba larura ba larura da komai larura shikenan sai ya bi su ya bi ma zai sha kida wa ragabati fi duniyahum da kuma a wani bangaren kuma dan kwaɗayin duniya sai nan bangaren sai ce yanzu ya zai ya zai an tilasta shi amma kuma dama a gefe guda yana dan so kuma sai haɗa abubuwa guda biyu Allah ta'ala ya sauke فصارت السنة وأهل السنة مكتومين وظهرت البدعة وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شدة ووضعوا القياس وحملوا وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهي على عقولهم وآرائهم فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه فصار الإسلام غريبا وسنة غريبة wa ahli sunnati ghuraba fi jawfi diyarihim kaji imam al-barbahari yace da irin wannan hali aka samu kai cikin wannan hali na mabarnata an zama da sunna bid'a an zama da bid'a sunna Allah ta'ala ya sauke fasarati sunnatu wa ahli sunnati maktumin sai sunna da ahli sunna suka zama a koye ba ta jin ɗure su kwata wata wa zaharatul bid'atu bid'a ta bayyana wa fashat kuma ta watsu wa min haythu la aka kafirtar da su ko kuma su mutanen suka kafirta ta inda ma ba su sani ba min wujuhin shatta su da suka kawo bid'ar suka kafirta ta fuskoki da yawa ba wai sun kafirta ne ma ta fuska ɗaya ba daga ciki wa wada'ul qiyasa suka sanya qiyasi a babu aqida wanda yake shi ko babu aqida ba ruwan shi da kiyasi wa kai za kai amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna qulu amanna billahi kawai abin kenan da ake so ka faɗa ka ce kai imani ba a buƙatar kiyasi ana ai ko kira ma babu kiyasi imamu shatibi yana cewa malik kiyasi fil qira'ati madkhalu fa dunaka ma fihi riba tanasila yake cewa wa hamalu qudratir rabbi wa ayatihi suka dauki kudurar ubangiji da ayoyin ubangiji da wa da hukunce hukuncensa wa amrihi da umarnin da yayi wa nahyi da hanin da yayi suka dauke shi ame ala uqulihim akan hankalinsu wa ara'ihim da hangensu da ganinsu saboda haka fa ma faka uqulihim qabiluhu abin da yayi daidai da hankalinsu sai su karba ayo qur'ani ce fa in ta daidai da tunaninsu sai su karba wa ma khalafa uqulihim abin da ya saba ma tunaninsu radduhu sai su watsi da shi isa mala yace lam yuba ala uquli rijal isa ibn abi wa da an ka ara ar Rijal wa qawluhum wa qawlu rasulillahi azka wa ashrahu fasara al-islamu ghariban sai musulunci ya zama bakon abu mun fahimci wannan da ka san bakon abu ruwa sai ka ana mai kallo wani wa kake ina kake nema ni? shi kadai yake nunawa sai zama na wanda ya riko da musulunci ya zama wani bambara kai a cikin al'umma wa sunnatu ghariba riko sunna karan kanta ta zama wani bakon abu kaba ba a santa ba wa ahlus sunnati ghuraba su kuma ahlus sunna suka zama baki fi jawfi diyarihim suna cikin gidajensu amma sun zama baki ka san ko bako ba a zama bako a gida ko bai ce bako shine wanda izo daga wani gida daga wani gari to amma mutum wai yana gidan shi ya zama bako ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma za ga abun har yanzu tarihi ne yake maimaita kanshi muddin za ka yi riko da sunna sai sunna ma fa ta zahiri sai ga an ce a ah, abin da saki wanda mana ka tsallake ruwa ai wannan isgili ne Allah ta'ala ya sauke waɗannan fitintunu ne sosai da sosai wannan hali al'umma ta kasance Allah ta'ala ya sauke imam al-barbahari rahimahullah azza wa jalla yake cewa wa alam annal mut'ata mut'atan nisa'i wal istihlala haramun ila yawm al-qiyama imam al-barbahari yace wa alam ka sani annal mut'ata lalle mutu'a mutu'atan nisa'i ana nufin fa mutu'a ta mata ba mutu'a ta aikin hajji ba domin Allah ta'ala ce fa mata mata bil umrati ila al-hajji fa mastasara min al-hadi kisa ya ce wa alam annal mut'ata mut'atan nisa'i kagan ga anna wannan harafi ne harfun harfu nasbin wa tawkid al mut'ata fa ismu anna mut'atan nisa'i fa eh ah, a ai mudafin ba sai ya zama mahalli na ila irabi tukunna muta'atan nisa'i muta'ata mai wada'in shi irabi eh kai zai zama dai to ai na ake wata bani man'otu fi raf'ihi wa nasbihi wa ta'arifi wa tankir al muta'ata na ma sai ka ce ai mu'arraf ne muta'atan nisa'i don mu baf ne ila ma'arifa. yawwa saboda kana yace yana da wajhil irabi guda biyu ko dai ya zama badal ko kuma ya zama sifa domin me duk tawabi'i ne ba'u fil i'rabi asma'un uwal na'atun wa tawkidun wa atafun wa badal in ji ibn malik a alfiya kun gane ko wa'alam ka sani annal mut'ata lalle ita mutu'a ana mut'atan nisa'i ana nufin mutu'ar mata kaga har yanzu ismu inna bai zo ba abinda khabaru inna bai zo ba wal istihlala wannan atafun akan me akan anna har yanzu ba a samu khabar ba haramun shine khabar kun bayanci li'rabun ko idan aka ce auren mutu'a duk malamai sun ce auren mutu'a shine yin aure zuwa wani ajali sananne kaɗan ne ko mai yawa ta yadda da wannan ajalin ya zo da auren ya warware tilka'iyyan ba tare da an jira suke ba ko gano wannan da kyau misali ya zo nan jefla zai yi diploma shekara nawa shekara biyu in yana loke nan ko in yana at shekara uku eh? a ah, kai lo ne ai al'amuri in kalaba ina a ba shekara uku suke ba yanzu da aka kara musu education shekara uku suke eh yan asisin kun gane wannan ko ya zo zai yi lo ko daga goji ya zo ko daga ina ne ina ba ta mun bayanci wannan ko ya zo zai yi karatunsa shekara uku ko shekara biyu sai ya ce zai yi aure gwargwadon na shekara biyu tun da shekara nawa zai yi biyu kaga yanzu auren an ɗaura aure ana 2009 yanzu 2011 ko yawwa zai kare ina kenan 13 kenan an same lokaci ko ba same lokaci ba wannan haramun ne kar ka manta ko da an sa ɗaura auren an mai wa'adi zuwa shekara ɗari uku da hamsin, ba an same lokaci ba shi kenan, ya zama auren mutu'a ina fata mun fahimce shi yanzu shi ne ne nikahun ila ajal aure da aka sanya shi zuwa wani ajali na kusa ne ko na nesa kai da wannan ajalin ya zo da auren ya me ya rabu to wannan shi ne auren mutu'a duk malamai na musulunci sun ce haramun ne ba shi ne hukunci ba tun ne zama san shi domin alhukumu ala shay farun an tasawwurihi shi sa muka fara magana shi duk malamai sun ce wannan haramun ne duk da cewa annabi salam ya halatta shi a yakin khaybar ne sai ya haramta shi sai ya sake halatta shi sai ya sake haramta shi ma'ana an halatta shi so nawa so biyu an haramta shi so nawa so biyu to haramcin haramcin karshe shi ke tafiya har yanzu an halatta shi an haramta kun gani ko an halatta an haramta mana tun da aka haramta kuma ba a sake halattawa ba har zuwa yanzu ina fata mun fahimci wannan da kyau haramun ila yawmul qiyama daman shi awar muta bai zuwa qur'ani ba domin Allah ta'ala ce ayi wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin ita ko ta mutuwa ba kiranta zauja ina fata mun fahimci wannan da kyau na'am to amma me yasa malam ya faɗi wannan da a babu aqida ne akwai kuma wadanda babu aqida muke akwai wadanda suke ganin auren mutu'a al'amari ne mai girman gaske ibada ce ma mai zaman kanta zan karanta muku daga cikin littafin mustadrakul wasa'id na at wannan cincirin din shi'a ne ina fata muna fahimta mu'assas kamfanin da ya buga littafi shine mu'assasatu alil baiti li ihya'i wa turaf yana kasar Beirut Lebanon kenan an buga wannan a shekara ta 1408 shine bugu na biyu na littafin kuma yanzu wannan da kyau ko sunan littafin mustadrakul wasa'il a shafi na 452 kitabun nikah a matsala ta dubu goma sha uku da ɗari biyu da matsala ta dubu goma sha bakwai da ɗari biyu da hamsin da takwas maimaita matsala ta dubu goma sha bakwai da ɗari biyu da hamsin da takwas yake cewa bi hazal isnad an ahmad bin muhammad an al-hasan an musa bin sam'an an musa bin sa'adan an abdullahi bin qasim an abdullahi bin sinan an sadiqi alaihi salam qal إن الله عز وجل حرم على شيئتنا المسكر من كل شراب wa awwadhum an zalika yace dai da wancan isnadin na Ahmad bin Muhammad na Hassan na Musa bin Sa'dan na Abdullah bin Qasim na Abdullah bin daga Abdullah dan Sinan daga As-Sadiq shine Abu Ja'far As-Sadiq kun gane ko wanda yake shi wannan ya barranta da shi'a ba shi babu shi'a kirkirar ƙarya suke suka zama da shi bola suke dora mai da abin da za su dora mai amma ba shi ba harka shi'a suka ce ya ce inna Allah azza wa jalla harrama ala shi'atina na muskir lalle Allah madaukakin sarki ya haramta ma shi'arsu dukkan abin da yake mai bugarwa min kulli sharabin da duk abin da yake na sha wa awwadahum an zalikal mut'a sai ya musanya musu da wannan abin da yake muskir ya kawo musu me mut'a mutuwa daɗi ba wa bi hadha isnad za mu je na dubu goma sha bakwai kenan da ɗari biyu da hamsin da tara an ahmad bin muhammad an a wannan taba'ar sai ya zama na an samu bayab an ali an al-baqir alaihi salam qal qala rasulullah sallallahu alaihi qala rasulullah sallallahu alaihi wa ali nan suka tsaya لما أسري بي إلى السماء لحقني جبرائيل فقال يا محمد inna Allah azza wa jalla yaqul inni ghafartu lil mutamatti'ina min nisa kun gane wannan ko ai ba ta fassara ba yake cewa a daren da aka yi Isra'i da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zuwa sama yace malaika Jibril ya riske ni in ji manzon suka ce wai manzon Allah ya ce a billah sai ya ce ya Muhammad inna Allah azza wa jalla yaqul Allah mai girma da yana cewa inni lallai ni ghafartu lil ina min nisa to ha kuwa auren mutu aya za a yi samari su fara su bari eh Allah ta'ala ya sauwaki ai karuwanci ne wannan kun ba shi sa kace ganin a sun kaftari dalibai sun kaftari samari da wannan sosai da sosai ina lafi gafin gauranta ya kama shi yana ganin yanzu da me zai ji da kudin handout ko da kudin registration ya samu dan dubu ɗaya da zai yi zuwa ƙarshen wannan wannan semester din ba shi kenan ba Allah ta'ala ya sauwaki haka suka dinga kawo falalar mutu'a cewar wanda yi mutu'a so ɗaya yana da falalar Husaini wanda yi mutu'a so biyu yana da falalar wa Hassan wanda yi so uku yana da falalar Aliyu wanda yi so hudu a uzbillahi minash shaitanir rajim suka ce yana da falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wanda yi so biyar fa ko bai ci wannan da kyau ko yana da kyau ɗalibi wanda ya fara fahimtar wani abu na ilimi na aƙida ingantacciya ya karanta littafin lillahi suma tarihi. shi wannan wanda ya rubuta littafin a shi'a aka haife shi iyaye da kakanni ba abin da ya sani sai shi'a daga baya Allah ta'ala ya fahimtar da shi addini ya gane musulunci ne ya rubuta littafi lillahi thumma litarikh kun gane ko yake cewa ya faɗi abubuwan al'ajabi da shi idan shi ya gani ka ai kuma ya lalata 'yan matan mutane la ilaha illallah Khomeini ba ai mabarnaci ne ne ya gaishe ku kun ta muku daga cikin littafin shi lokaci ya ja ai yayi lalata da 'yan matan mutane dan yana ganin mutu'a ta halatta har ga ake shayarwa imana shi wanda mai lalai fi mali din yake cewa akwai wata tambaya da aka yi ita wata mata ce ta tambaya ita abin ya huce mata kwakwalwa ya fi karfin tunaninta tambayar mai ce wani ne mutu'a da ita har ta haihu ta haifi ya mace bayan an yi shekaru iya ta girma sai kuma yake neman zai mutu a da yar eh ce in eh kun fahimci wannan da ke ko saboda ka wallahi mutum yi a hirɗinsa wai ka ji mutum zai aurar da ya wai shi babu ruwan shi kawai kowa ya zo aura zai aura mai ya ɗauki? ya shi ya bada ya daga tintiri sai shi ya ai ta mutuwa ko tuka mai auren ma ya ta mutuwa ko kuma ai auren mutuwa duk dai mutuwa da wallahi mutum ya hatara abin yake kawo hadisin idza za a kuma tar zuwa addini jini irbi wanda kuka yarda da addinin shi kawo dan shi a dama ta yana ma mutu'a ai addini shi akan haka ya gini da inda za a cire mutu'a a harkar shi an ci da ga samari sun watsi Allah ta'ala ya sauwaki alaikum eh wai ke ta su manyan shiyan suna ba da 'ya'yansu kwa auren mutu'a ina fa suke bayarwa domin na karanta wani yana cewa kai kai na ka ka zauna ina kake son mutanen da suke ganin 'ya'yan shugabanninsu ‘ya'yan shugabanninsu suke ganin su kamar ‘ya'yan annabawa ina fatan mun fahimci wannan da kyau akwai wani fa wanda yake cewa ‘yar shugabanta na nan ƙasar wallazi ta wallaki bar din shi yanzu ya za a yi ma ya ‘yar ina ma ya samu ya ga ‘yar ranar alkiyama don ya san ganin uban ya fi ƙarfinsa uban fa wanda yake na ji shi yana karanta hadisin da ma ya ribuka ila ma ya ribuka haka ya dinga maimaita hadisin tintirin jahili ne jahilin ne murakkab yace yace wai ahlus sunna ba su da wani hadisin hasan da Husaini daga hadisin alqanut sai hadisin da ma ya ribuka ila ma ya ribuka kun ji jumla ko sai ya sake cewa hadisin da ma ya ribuka ila ma ya ribuka sono nawa kenan sai ana uku ne ya ce ila ma la ya ribuka nace kaji jahili yan noziri za su so me ba haka abun yake ba Allah ta'ala ya sauke wato shi shi'anci ba ta taɓa yi wa a ɗaga shi'anci da sunanta a ce mata gashi shi'a ce a zuwa tsaya ba za ta yi ba kun gano wannan kar ku sha'afa tana cikin ƙungiyoyi na farko farko amma dudu mutane nawa ne a cikin shi'a yanzu yan ɗariku da kake ganin sai haka haka da su da yan shi'a suwa suka fi yawa yasa ba kusa ba ku fahimci wannan da kyau ko domin ita shi'anci da ita da yahudanci in akwai bambanci bambancin kaɗan ne ita kuma ɗaya ita da kiristanci za ga abin kamar ɗan juma ne ɗan jumai Allah ta'ala ya sauke saboda mutuwa ba shi da kyau duk wanda ya yi akwai wani wanda ya mutu a Kano SK ta kashe shi ai yanzu ma shi a Najeriya mata da dare gida biyu akwai waɗanda suke ganin shi wallazi ta wallahi kibarahum din ba ɗan shi'a ba ne kwarai kuwa shi jahili ne ma bai san shi an cin ba kuma bai wannan da ke ko suka yi tasu shi'ar tana nan kuma galibi sun sana ta da rabuwa hata makarantunsu tunda sun bake ne da usman dan ya suke sa suna makarantunsu fodiya ba wani batun fodiya a ciki dan usman dan fodiyo ba ruwan shi da aina fallakin gadon nan wallahi dole nan bari a ka ce barikin sani ka ce unguwarka wacce kenan kake magana shi a sabuwa kenan wanda yake su suna ganin wancan din ba ba shi yake yi ba daga kun shi kenan a ba tambaye ka tafsiri ba Allah ta'ala ya sauke saboda ka harkar shi an ci gaskiya mutum ya hatara sosai da sosai wallahi harkar shi an ci mutum ya hatara ta gina akan mutu'a inda za a cire mutu'a da kaga abin ya wace Allah ta'ala ya sauke mu ƙara fakara ɗaya ne وأعرف لبني هاشم فضلهم لقربتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ فأعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام وأعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تسبهم وأعرف فضلهم وكراماتهم وجيرانه من أهل المدينة فأعرف فضلهم ما نيتي وأعرف لبني هاشم فضلهم كتبت فلنر بنو هاشم دنجم من الله صلى الله عليه وسلم كينا yace ka tabbatar musu da falalarsu domin wannan shine manhaji na ahlus sunna kullum manhaji na ahlus sunna tsaka tsakiya yake kamar da Allah ta'ala ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan yanzu al'umma ce la faridu la bikirun awanun bayna zalik tsaka tsakiya ce su shi'a wai kada da Karya ko in ji mahaushi wai a faɗin su wai ba wanda suke so sai ahlul baiti sai suke watsi da kenan da sahabbai sai kuma aka samu kishiyoyin su daidai wa daida su ne suwa kenan su ne waɗanda suka watsi da ahlul baiti suka rike sahabbai kadai ina fata mun gane wannan da kyau su su ne wasu wanda yake kwata-kwata ba ka jin suna faɗan falalar ahlul baiti ba ruwansu da ahlul baiti kun fahimci wannan da ke ko saboda haka kullum kar ka ɗauki kare kanka shine addini ka ɗauki dalili shine addini wai su sun maiwa da shi a martani ne shi yasa tun da a sun yi watsi da sahabbai sun rike ahlul baiti wai a faɗansu su kuma suka rike sahabbai suka watsi da ahlul baiti su mai kaga kowanne ɗaya daga cikin su batacce ne shi yasa malam bayi yayi magana sahabbai sai kuma yi maganar ahal baiti yace wa ribli bani hashim fadlahum ka tabbata musu da su li qurbatihim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama saboda kusancin da suke da shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin Allah ta'ala yana cewa qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba ka ce da su a wannan sakamako wannan qur'ani da nake isa muku bana tambaye ku wani lada da za ku bani kawai abin da nake so al mawaddata fil qurba ku so min ɗan uwana na jini ku so min dangina ku so min dangina su a kenan a cikin dangin nashi musulmai ko kuwa ko gaba ɗayansu kun yi shiru musulman cikinsu amma ba ga ga su abu habba wanda yake tsinannu ne duniya da lahira tabbat ya da abi lahabin wa tab ma aghna anu maluhu wa ma kasab sayasla naran wa maratu hammalat al hatab fi jidha hablum min masad wa'arif fadlahum wa'arif fadla quraish ka tabbatar da falalar quraishawa ubangiji Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da falalarsu sosai da sosai ya ware sura su da guda bai ambaci kowa ba sai su wata sura suratu quraish li ilafi quraish ilafihim rihlatu shita'i was sayf falyabudu rabb hadha albayt allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf aga bai ambaci kowa ba sai su kun banci wannan da ke ko wal arab ka san falalan larabawa su ma fa wadanda suka ba Allah kowanne an faɗa ka yi tunanin wanda suka ba Allah kada a ce maka larabawa kawai ka ga mai tayi marisa ta sha kafa su duk ana nufin waɗanda suka ba Allah ina fata mun fahimci wannan da kyau ko wa jami'il afkhaf da dukkanin dangi dangi gida gida na larabawa fa'arif qadrahum ka tabbatar da matsayinsu wa huquqahum da haƙoƙinsu fil islam a musulunci shi yasa shekul islam ibn taymiya yake cewa hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu kaga ga sahaba ga kuma ahlul baiti gaba ɗaya kenan ka tabbatar musu da haƙƙinsu su suwa kenan ahlul baiti daga cikin haƙƙinsu akwai alhumusi na ganima Allah ta'ala ce wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wa yatama wal masakin shi wannan an samu ganima za a raba ta biyar in aka raba biyar sai a ɗauki ɗaya ɗaya shine khumusi sai a raba shi gida nawa wa alamu anna ma min shay'in fa anna lillahi lillahi khumusahu no kenan daya walin rasuli wali zul qurba wal yatama wal masakin wabn sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawm al furqani yawm al taqal jam'an haga wannan sune za a bai ma khumusi to haga ashe khumusin ma ba ya takaice ne ga ahlul bait kadai ba kuma fahimci wannan akwai fukara a ciki akwai wani masakin da sauransu in kana son baje kolin wannan bayanin filla filla sai ka samu abuwa bayani fi izahir qur'an bil qur'an sadaka suna da humusi kuma ba sa cin sadaka sadaka sai ga mutum ya zo ya ce a bashi dan kakan shi kashi kuma alhalin kakan nashi kuma ba cin sadaka ko kuma a ce kowa ya yi niyya a shi cewar kyauta zai bayar ba sadaka ba dan damfara ne kawai yana wasu yan damfara ne amma ba sa zuwa yana ake karantar da suna sana wannan fara sai ga malam mutum ya zo da abin nan yana wani yana wani abin da ba larabci ba ba hausa ba yana ɗebe ɗebe an samu kuma wani wanda ya fi shi ba yana fassara wa mutane <laughs> kuma bai ci wannan wai yana fassara wa zuwa shi ahlul baiti ne ya zai ce mana ahalul baiti ne ya shiru a sai ya ba mu dalili sai ya ba mu shajara ta yaya zama ahalul baiti ta wannan gida ya ake ya koro bayani kun bayyanci wannan da ke ko domin laulal isnadu la kala man sha'a ma sha'a wa maulal qaumi minhum wannan wani bangare ne na asar wa maulal qaumi minhum ina aka ce maula shine wanda aka yanta ko ba wanda aka yanta to waɗanda suka yanta shine wa yi ake cewa abin nan maula bin umar ma'ana bawan da abdullahi dan umar ya yanta yana cikin masu cin gado ko ba ya ciki mhm. saboda me asbabu mirasul wara salasa kullu yufidu rabbul wirasa waye nikahun wa wala'un kaga wa wala'un wa nasab ma ba'da hunal mawarisi sabab a Abdulaziz ma'ana kaga yanzu wa maulal qaumi minhum wa ta'arraf li sa'irin nasi haqqahum fil islam haka nan duk sauran mutane gaba ɗayan su kowanne ka san haƙƙinsa a musulunci kun yi shiru kowa yana da haƙƙi akwai mai haƙƙi biyu akwai mai haƙƙi uku akwai mai haƙƙi kaza akwai mai haƙƙi kaza akwai mai haƙƙi kaza yanzu na wanda ke kusa da kai yana da haƙƙi nawa biyu akalla gashi musulmi gashi a kusa da kai domin wasu sahibi bil jambi yana da haƙƙi kuma ɗalibin ilimi ne no kenan uku kenan yana da haƙƙi kuma ɗan uwanka ne na jini no kenan yana da daki kuma makwabcin ka ne a kaga akwai hukum da yawa kenan ana fatan mun fahimci wannan da ke ku wa'arif fadal al-ansar ka tabbatar da falalar mutanen Madina annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa hubbul ansari min al-iman san mutanen Madina ma kadai yana alama ce ta imani wannan hadisi yana cikin Bukhari kitabul iman insha Allah ta'ala watan wata rana Wa ووصية رسول الله صلى الله عليه da kuma wasiyar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a kansu wa alar rasul da dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ma su waye ahlul baiti ne eh ko ba ana wannan tambayi ba wannan za ta zo nan gaba cikin karatu kamar insha Allah dan tana da muhimmanci sosai da sosai fala tasubbahu kada ka kuskura ka zage su ko ka jingana musu duk wata sifa tana ƙasa ina fatan mun fahimci wannan kaga yanzu babu shi an ci kenan kwata-kwata tare da wa imam al-barbahari babu nasibanci kwata-kwata tare da wa imam al-barbahari wa'ari fadlahum ka tabbatar da falalarsu wa karamatihim da karamominsu a shi ahli sunna sun yadda da karama sai dai mecece karama kuma ga ta zama karama ga waye ta zama istidraj ga waye ta zama mu'jiza ga waye ta zama ihana dole a bambance kun shiru yawwa domin imamu abu jafar kwaye na cewa nu'minu bi karamatil auliya wadda ka akwai karamatil auliya sosai waliyai suna amman fa waliyan Allah yawwa wa jiranuhu da kuma makwabtan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to so ya makwabtan manzan Allah sallallahu dukkan mutanen garin Madina makwabta eh duk garin madina ne mutanen jiran ɗin shi ko kuwa dan yace min ahlil madina ko dai min ta zama jinsiya ko ta zama ba'diyya tabi'iyya in ta zama jinsiya ya zama jinsin mutanen madina kenan kun fahimci wannan duk su ne dan yana cewa sun summa la yujawirunaka illa malai yujawi gaba ɗayan su kenan ba za su zama ka ba zai dai a tattauna kan waye makwabci fa'arif fadlahum ka tabbatar da falalarsu sahabbai da makwabtan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da dangin shi na kusa da dangin shi na nesa da yan uwan shi baki daya musulman cikin su ubangiji Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan tafarkin su na kware subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama